مرحبا المغفرة وتكفير السيئات muna maraba da watan da ake kankare kurakurai Allah mai girma da wanda ake gafarta ba bayin shi ne mutukansu marhaban bi shahr al-itq min an-niran marhaban bi shahr fihi laylatun khairun min alf shahr muna maraba da watan da yake akwai dare daya ya fi watanni dubu alkhairi marhaban bi shahril judi wal karam muna maraba da watan alheri da kyaututtuka marhaban bi shahrin taqwa muna maraba da wata na tsoron Allah marhaban bi shahril qiyam marhaban bi shahril qur'an to gashi nan dai wata ne da ake samun abubuwa da yawa ce kafir muka dakata da cin abinci Mun kiyaye duk abin da ya kamata mu kiyaye na abin da zai bata mana azumin ko ya bata ladan azumin to sun matin musuyama ilallai sai mu cika azumi zuwa dare zuwa daren fassarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi al layl wa idbarin nahar shine idan dare ya fuskanto rana ta bada baya waqtifai qursi shams qallar rana ya buya to shike dan lokacin lokacin mu da baki yayi wa kad auradna ma yaj'alu kalbal muslim almuttabi sunan alhuda mutma'inna sanan kuma sun ka abuwan da zai sa wanda yake bin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu rusuwa daga da gaggauta da baki fa ya abdullah هذه أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديك قد قرأتها وأهواله لم تعد تقفي عليك وقد علمتها يقول مغنغنو أنه صلى الله عليه وسلم ننك بغريك كارك كارتا حالا أنه صلى الله عليه وسلم أقول هذه الظلم وسقوية بريك باب وأفعال أصحابه رضي الله عنهم قد أبصرتها سننك مهر الظلم ayyukan sahabbai ka gansu dubu faqad ittaba'u ma jaa bihi ar-rasul al-qudwa hadwa al-qudwati bil-qudwa sun bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sak kafada da kafada ce akhraja abdur razzaq fil musannaf abdur razzaq as-sanani ya rawaito a cikin al-musannaf dubu bakwai da da dari biyar hadithi na 7591 bi isnadin sahahu al-hafiz fil fath da isnadin da alhafi ibn hajar ya inganta shi a cikin fatul bari da alhaifami a cikin majma'u zawaid wa manba'ul fawaid daga amr ibn maimun al-audi qala kana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam asra an-nas iftaran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun bi kowa gaggauta su da barci wa abtahum sahura sannan kuma sun bi kowa jinkiri wajen yin sahura to kai kenan ana so a gaggauta buɗe baki sannan kuma a jinkirta sahur ta'jilul fitr gaggauta buɗe baki nan yana daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu samarin niqab da malam ya kawo na farko wajen gaggauta buɗe baki ta'jilul fitr yajlibul khair yana jawo alkhairi mai dimbin yawa ga jama'a musulmai ya kawo mana hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu ma nan su biyu su sahabbai ne sahal sahabi ne sa'ad ba sahabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu fitra mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matukan suna gaggauta gobe baki abu na biyu ta'jilul fitri sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma gaggauta baki yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin wanda suke suka saba sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun bari dare ya fara yi fa idza ajjalat al ummatu al islamiyyah al islamiyyah al fitra idan al'ummar musulunci suka gaggauta buɗe baki faqad abaqat ala sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa manhaj as-salaf as-salih in aka gaggauta buɗe baki domin tabbatu akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma manhajin magabata walan yadhillu bi idhnillah man idhnin Allah ba za ku bace ba ma damu adina alaiha bin nawajib matakan mun yi da shi da fikokin mu rafidina kullama yughayyiru qawaida muka warkar da duk abin da zai canja kaidojin sunna domin ci nasara hadithin sahal bin sa'd bin sa'idi har yanzu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tazalu ummati ala sunnati al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su gushe ba akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ma lam tantazir bi fitri hadju matukan ba dinga jira cewa sai an fara ganin taurari ba har sai an fara ganin taurari kamar manhaji na shi'a ke su sai sun bari dare ya shiga sosai kafin su yi fari da ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam gaggauta buɗe baki sannan kuma abu na uku ta'jilul fitri mukhalafatun lid-dallin wal maghdubi alayhi gaggauta buɗe baki saba mai ruhu ne da nasara shine ne ke kawo mana hadisi a gaba hadisin abu hurai radiyallahu an annan nabiya sallallahu alaihi sallam qala la yazalu dinu zahiran addini ba zai bushe ba yana cin nasara bayyane ma ajjalan nasu fitra matukan mutane suna gaggauta buɗe baki li'anna al-yahuda wan nasara yu'akhirun domin yahudul nasara su suna jinkirtawa ne suna jinkirta buɗe baki Da wannan kenan ma ne dogon bayani dangane da wannan lalle sunna shine gaggauta buɗe baki in an tabbatar rana ta salatil maghrib nan yayi mana dogon larabci ne za mu tsallake dogon dogon larabci babu lokaci al-fitr qabla salatil maghrib sunna shine mutum ya buɗe baki kafin salatul maghrib ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya annabi sallallahu alaihi wasallam yana buɗe baki kafin yayi sallah kafin mai sallah li'anna ta'jil al-fitr min akhlaq al-anbiya domin gaggauta buna baki yana cin ɗabi'un annabawa to kai kenan mutum sai gaggauta an abi darda shine uwaymir ibn amir an fasani shi da alkunin shi radiyallahu anhu thalathun min akhlaqin nubuwa abubuwa uku yana cin ɗabi'un annabawa ta'jilul iftar na farko shine gaggauta buɗe baki wa ta'khir as-sahur jinkirta cin abincin sahur wa wad'u al-yamin 'ala ash-shimal fi as-salah da dora hannun dama akan hagu cikin sallah hadisi yace rawahu tabarani fil kabir kama fil majma' kamar yace majma'u az-zawaid wa manba'u al-fawaid yazo marfu'an wa mawqufa wal mawqufu sahihun mawquf wannan aka kawo daga gurin abu darda sahi amma wal marfu fi rijalihi man lam ajid man tarjamahu amma a cikin marfu din akwai wanda ba samu wanda ba samu tarjamar shi to don nan dai abu darda yana ga mana cewa yana daga cikin dabi'un annabawa gaggauta buɗe baki da jinkirta sahu sannan kuma yana daga cikin dabi'un annabawa sa hannun dama ya kai mai zaki hannu sa hannun dama akan hagu cikin sallah wannan annabawan da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ba magana ce a tsayana ta ai a malikiya ce shi ma maliki ya shaka haife shi yaushe aka haife shi to kaga dabi'un annabawa annabawa tin tin tin tin da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sallah da annabawa ya suka yi sallah karanto nan daga cikin littafin aljami'a a kamar qur'an a mujalladi juz'i na ashirin ke a karkashin inna atayna na kautsar sai akwai maganganu uku ba a yi ko ma ina ne ko a farilla ko a nafula ba za a yi ba wasu ka ce a nafula za a yi ba ne, a farilla ne dai ba za a yi ba magana na uku ce a ko ma ina na yi ko a farilla ko a nafula duka za ka sa hannunka na dama kan rubu ko huwa sahihi to ya kamata wannan karatun tun yaushe muka yi shi ya kamata wancan bangaren su zo su karanta ma jama'a su irin wannan wa huwa sahih kuma yan malikiyan asali su suka faru wannan amma har yanzu dai ku suka ke ji domin suka faɗa to masha Allah kaga sun yi hidima ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sunna shine gaggauta mu da baki to sannan kuma alama za yuftir akan me aka fi so kai mu da baki كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب على الفطر بالتمر yana kwadaitarwa mutum ya buɗe baki da dabino dabino yana daga cikin abubuwan da ake samun sha bayan lafi a garin madina da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa baitul la tamra fihi jiya'un ahluhu gidan da babu dabino bai wata ne ana daga kiwa kasance a dinga samun dabino a cikin gidajen jike to musamman cikin ramadan yana daga cikin abin da ake buɗe baki da shi fa in lam yajid idan baka samu ba to fa alal ba sai ka kore ruwa wa hada min kamali shafaqatihi wa hirsihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa nusihi to ya kawo hadithin Anas ibn Malik a can kasa domin mana ihtisarin hadithan domin muka ci za mu dogon larabcin nan lokacin zai kare su hadithin Anas ibn Malik yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam yuftihu ala rutabat annabi sallallahu alaihi wasallam yana iftari akan fresh dabino shine rutab qabla an yusalli kafin yayi buɗe baki fa in lam yakun rutabat idan babu rutab babu fresh dabino fatamarat sai samu bushashshen dabino wanda ya bushe shine tamar fa in lam tamarat imma babu shi hasa hasawatin mimma sai ya kora ruwa kawai to haka nan ma wajen sahur an fi zuwa yi da dabino in babu duk abin da ya samu kai nema sahurul mu'mini tamr ma dalla da abin sahurul mu'mini dabino to sannan ma za ya kulu inda al-iftar lokacin na baki me zaka faɗa Allah ya kama da cewa lalle lokacin na baki mai azumi yana da addu'a karɓaɓɓiya to saboda ka faktanimha fursa ka ribaci wannan lokacin wad'u Allah wa anta muqimun bil ijaba kuma ka roki Allah ka sakankance Allah zai amsa maka ba wai sai dai ka rubuta gurin tafsiri ni ma yana da bukata kowa dai yana da bukata don an ce kowa a bude wannan kofar kowa yana da bukata to ai shikenan tafsirin ma ba zai yi ba to ba wai zaka ce a ta ma addu'a kai me yasa baraka fada ba ka yadda da kanka bane wanda ka gani wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a? amma falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashudun to muka samu wannan abubuwa guda biyu shikenan insha Allah kai addu'a Allah zai amsa maka amma ba ina hada cewa wai ai ba mutane addu'a bane to me yasa mu ba ma yi tukunna sai ka ce a taya ka ka fara taya kanka tukunan an taya kai kaga insha Allah ta nan ta zo ta can ta zo sai ta wuce da yawanci an maida malamai su ba su da aiki sai dai babin addu'a yawa addu'a in za a yi aure shi za a nemo mala bana addu'a in an yi rasuwa shi za a nemo mala mai addu'a ko a mai wanka a mai sallah in an je makabarta ma a mai addu'a yawan an yi suna ma a mai addu'a a kawo yaro a yi addu'a shi kenan aikin shi kenan shi ba shi wani abu bai san duniya ba sai dai kawai addu'a addu'a to yadda kasar ta da yake addu'a addu'a kuma bai kamata haka ba ya kamata duka nuna mutane hanyar addu'a kai ma ka gwada ka gani yau ka yi addu'an damuwa ba ka iya ba ba shi sun musulun ya je ya duba la ilaha illallah al-azim al-halim to irin wannan dawatul mabrur اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني ila nafsi طرفة wa aslih li sha'ni kullahu la ya illa ka bashi je haddace sai taimaka maka shi amma har mun cewa kullun addu'a addu'a to mana ana kashe al'umma ke mutum ba zai kokarin ya karanci addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai dai dogara ai mai mai ai mai addu'a ai mai addu'a to kai ka ji mai azumi yana da addu'a karbabbiya a yaushe a lokacin buɗe bakin shi wa lam anna Allah la yastajibu li du'a'i qalbin ghafilin lahin kuma ka sani cewa zuciyar mutum da falalliya ce rabkananniya to Allah baya amsa mai addu'a wad'uhu bima tasha'u min da'awati alkhair kuma ka roki Allah da addu'o'in alkhairi la'allaka tamuzu khairai dunya wal akhirah yana iya yiwa ka samu alherin duniya da lahira alherin duniya kaga kudi yana gaba gaba yana iya kan samu yan biliyoyi haka ko tiriliyan kaza na daloli ko biliyan kaza ko miliyan kaza duk wannan abu ne mai sauki a gurin Allah an abi huraira ta ga hadisai da ka mana cewa lalle mai azumi fa dan gata ne gurin Allah an abi huraira ta radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathu da'awatin mustajabat addu'o'in ku karbabu ne na farko da'watu sa'imi addu'ar mai azumi kaga wannan mutlakan kenan mai azumi yana da addu'a karɓaɓɓiya wa wata mazlumi addu'ar wanda aka zalinta karɓaɓɓiya ce wa da'watul musafiri addu'an matafi karɓaɓɓiya ce ga zama na da addu'o'i guda uku karɓaɓɓu mai azumi wanda aka zalinta, sannan kuma wanda yake cikin tafiya fa hadhihi ad-da'watu la turaddu takunu 'inda fitrika sannan wannan addu'a kuma tana kasancewa lokacin buɗe baki ne saboda hadithin Abu Hurairah radiyallahu an shi wancan yazo mutlak wanda zo muqayyad an annabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun la turaddu da'watuhum sun fi mutane ko ba a mai da addu'o'in su as-sa'imu hina yuftiru kaga nan sai ne lokacin bude baki to ga kenan lalle lokacin bude baki lokaci ne da mutum zai rizinci addu'o'i to sai dai kaito mafi yawancin mu ba ma ribata wannan lokacin mafi yawancin masallata da suna aka ga empty lokacin buɗe baki har sai an kira sallah aka ga an fara tuwa me kuke kasance muna man dan a masallaci kafin a kira sallah dan addu'o'i sai ka samu Allahu sa'ad amma sabanin haramai alharamul baki ko alharamul madani zaka ga da ake cincirindo kafin iftari wannan suna masallaci tun bayan la'asar daga nan la'asar zuwa magriba ce kafin mutum ya tashi ba to ga lalle sun fi mu sanin hanyoyin lahira ke mu kuma mun fi su sanin me hanyoyin duniya duk da cewa hanyoyin duniya ba yana ba mu fi su sani yawa mu fi su sanin hanyoyin duniya ba idan abubuwan da suke da shi a can mu ba da shi a nan da ma aka samu suna iya barin abubuwan nasu su zo masallaci su zauna to ko ka shiga kasuwa ba yana ba ciniki sai dai ka ta hamma to kaga mai amfani ka je ka hamma inda ka fuskanci haka kuma guri ne da Allah yake fushi da shi A ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha to kan ka kinkiyaci yanzu ta yi shikenan barka kasuwa kai ta gida daga gida kuma kai alwala ka ta masallaci to kaga na daya as-sa'imu hina yufdihu mai azumi lokacin da yake bude baki wal imamul adil da kuma limami adali wa da'watul mazlum da kuma addu'a wanda aka zalunce shi wa an abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lis-sa'imi inda fitrihi kaga nan shi ma ya kayyade lokacin bude baki la da'watan ma turaddu yana da addu'ar da ba a mayar da ita amma yaushe in ka cika ladduban karban addu'a ce ba in kai addu'ar kawai zaka ga amsa ba sai ka cika kai imani kai istijaba wa afdalud du'a'i ad-du'a'u bil ma'zur ad-du'a'u al ma'zuri ar rasulillah sallallahu alaihi wasallam mafificiyar addu'a addua da aka samu ta da gurin Allah sallallahu alaihi wasallam faqad kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam idza afṭara in yi bude baki da cewa zahaba dhama'u kishruwa ya tafi wa bitallatil uruq sannan jijiyoyi sun jika wa thabatal ajru insha Allah sannan kuma lada ya tabbata in Allah ya so wa thabatal ajru insha Allah lada ya tabbata in Allah ya so kuma yaushe lada yake tabbata shi Allah bai gima daukaka ya ba wannan amsan yaushe ladan yake tabbata na daya innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala Allah baya tozartar da ladan ke wanda suka kyautata ayyukansu mana sai mun kyautata tukuna kafin Allah mai gima daukaka ya tabbatar da ladan sannan kuma har yanzu sai mun ji tsoron Allah Inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin lalle Allah mai gima daukaka yana karban ibadu da gurbin da suke tsoron shi in muka ji tsoron Allah shi kenan sai Allah ya karɓa ya tabbatar mana ladaki sai mun musunna Wani man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun to kaga wannan sune yake shi na karɓar ayyuka ce wa thabata al ajru insha Allah lada ya tabbata in Allah ya so in mun kyautata wa thabata al ajru insha Allah in mun ji tsoron Allah domin Allah yana karɓa koyi da wurin masu tsoron shi wa thabata al ajru insha Allah in mun yi ikhlasi to sai wata matsala mai mahimmanci ta'amu sa'imin ciyar da mai azumi ciyar da mai azumi kaga ranar kuɗi ke a ce yanzu kana da wasu yan miliyoyin ka ko yan biliyoyi to sai ka ware wani kaso mai tsoka don ciyar da masu azumi in ma ya kasance dafaffen abinci kai ka ɗauki ɗawainiyar dafawa da kuma bayarwa duk lokacin tsari kawai a zo a kwantar kawai ko kuma ɗanyen abinci duka dai yana daga ciyarwa musamman irin wannan yanayi da talaka suke fama ga jiwayoyi mudun shinkafa wa ɗari biyar ɗari biyar da waga talaka kenan abin zai mai tsanani sosai sai dai abin yana gurin allah mai girma da to kaga kai na in ka ciyar da masu azumi bi iznillahi ta'ala zaka ji ladan da allah zai baka wal tahris ya akhi barakallahu fika wa waffaqaka li amalil birri wat taqwa ce kai kwadayi ya dan uwa Allah ya maka albarka kuma Allah ya datar da kai zuwa ga biyayya ga Allah ga tsoron Allah kai kokari wal tahris an tufattira sa'iman ka ba mai azumi abun buɗe baki lima fi zalika min al ajri al azim saboda akwai lada mai yawa wal khairi athari sannan kuma ga jingime lada, wani gangame qala sallallahu alaihi wa sallam man fattara sa'iman duk wanda zai ba mai azumi abun buɗe baki kana lahu mithlu ajrihi kana da kwatankwacin ladan shi shi kuma mai azumi ba a cewa yana da lada goma ko ashirin ko talatin kawai ana kamfato mai ladan kawai na Allah gani ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shi ladan shi ba rage mai komai in za ba shi lada dubu ɗari uku to haka kai ma za fankamo wannan lada dubu ɗari uku a baka to kaga mutum goma ne dubu ɗari uku so goma kaga lada ya taru ke in za ba shi dubu ɗari biyar ne to ka ciyar da mutum ashirin to dubu ɗari biyar so ashirin ma'ana wani kasuwanci ne mai yi ba sosai ɗa nan to kaga lallai mu yi ƙoƙari wajen ko da da karo-karo ne wani wanda ya zauna a can kasashen turai ya ce shi yadda ga turawa suke yi a dukkan masallatan da yake ingila kenan dukkan masallatan gaba daya ka samu suna karo-karo sai kasance a lokacin iftar ana kawo kwantarwa a masallatai kuma ce dukkan masallatan wurin za ka samu ne ana samun abin da mutum zai ci ko da baka da ko sisi za ka samu abin da za ka ci kuma ka koshi. to kaga kasar turawa kenan sun fi mu wayewa ce a ko akwai mai musu sun fi mu wayewa na addini domin aka samu shi bature zai yi musulunta kuma sai da kufa kan mai karatu sai ka samu kankanin lokaci ne ya musulunta kuma ya iya karatu karatun larabci ba amma mu ya ka samu yanzu mutum yana shekara 60 shekara 50 amma ka bashi zai ce a ah, shi gaskiya baya gane irin wannan baya gane irin wannan baya gane ba zai iya karanta ba saboda mai sakaci da masu a kankanin lokaci ka samu mutum har larabci ma iya ko za ka ci musu cewa su a can kasashen larabawa a kasashen turai yana sun fi mujin larabci yana yawa sun fi mujin larabci kamar madaris da muke da shi yin wannan to za ka samu su bawai da hausa da turanci ko da larabci za ka samu masha Allah kuma akwai wanda suke karatu da yawa cikin su to kaga lalle ya kasance mu ma irin wannan dinta cewa lokaci ya kusan kurewa ke kowa ce ma ya kure to in kai kadai za ka yi kayan ka to kaga shi kenan sannan kuma ka iya kwadaitar da wanda za ka kwadaitar kuma wasu daga ci za ka samu masha Allah suna kokari suna kokarin mi iftar a musamman cikin mawadata ko masu mulki yana suna gayyatar mutane don iftari to kai ma kai kokari ko mutum da ne ka gayyace shi da kuyi ba kana da wannan ladan da Kar karka ce wai daga kai kawai sai matarka ai kana ciyar da ita eh ya kasance fa'idan ta je wurin wayansu daban wa idza du'iya almuslimu as-sa'imu alayhi an yujiba ad in an kira ka kai musulmi to dole ne ka amsa in an gayyace ka ko dan adawa ne ya gayyace ka ko wanda baya tare da kai to ka amsa li'anna man lam yujibi da'wa faqad asa abal qasim sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda bai amsa ba ya saba wa baban qasim ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yanbaghi alaihi an ya'taqida jaziman kuma lalle ya kamata ka kudurta anna dhalika la yudayyi'u shay'an min Wa la yunqisu shay'an min ajrihi wannan ka kudurta cewa wannan ba zai rage maka komai ba na ba zai tozartar maka da wani ladanka ba sannan kuma har yanzu ba zai rage maka lada wa yustahabbu lil mad'u kuma yana yana yana mustahabbi ne ga wanda aka gayyace shi an yad'u lid da'i yayi addu'a ga wanda ya gayyace shi ne. ba'da al faragh min at ba sun gama kwantarwa an gama cin abinci sai yayi addu'a amma addu'an ba za a ce fatiha kafa goma goma a irin ta manzan Allah za a yi bara ce alam na shara kafa goma goma his excellency Allah ya ciyar da shi abincin aljanna a wannan duka ya ka samu sima alama ce ta ɗan bidiya shi dai ka ji kafa kaza kaza to mutum ya fara addu'o'in bidiya ke kawai ka kawo addu'ar sunna shi nan komai karancinta kawai shi nan ka kai ta dai ta haka to shi da yake cewa bima jaa anin nabiyyi kaji ko anin nabiyyi tinda sifatu sawmin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa anwa addu'o'in suna nan daban-daban ka qaulihi kaman kai addu'a akala ta'amakumul abrar wa sallat alaykumul malaika wa aftara indakumus sa'imun ko kuma ka dauko shi daga karshen aftara indakumus sa'imun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaykumul malaika aftara inda kuma saimun mana masu azumi sun yi iftari a gurin wa akala ta'amakum kuma al'abara. sannan kuma masu biyayya ga Allah sun ci abincin ku mana kenan za ka gayyata yana da bukatun ka gayyaci masu ƙoƙarin sallah masu kyawawan halaye Shi shine al sannan wa sallata alaikumul mala'ika sannan mala'iku kuma sun muku salati mana daga cikin wanda ake musu salati wanda zai gayyaci bawan Allah ya ci abinci a gurin shi to irin wannan addu'a akala ta'amakumul abrar wa sallat alaykumul malaika wa aftara indakumus sa'imun kama hisul muslim kada ko shi aftara indakumus sa'imun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaykumul malaika ko kuma Allahumma at'im man at'amani waski man saqani ya Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da ni ka shayar da wanda ya shayar da ni aljaza'u min jinsil amal Allahumma at'im man at'amani waski man saqani kaga ciyarwan kawai a buɗe tun daga nan duniya har zuwa gobe kiyama ke addu'a ta uku Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik fima razaqtahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik fima razaqtahum ya Allah ka gafarta musu ka musu rahma sannan kuma ka musu albarka cikin abin da ka azurta su da shi wannan shine an kai azumi kenan kuma kai iftari wa har zuwa da bugun suna da yawa sosai har zuwa ma ka mana can karshe wajen zakatul fitri wanda akwai sunna da ya ambata mana ya kamata lalle mu rayar da sunnan kamar nan masallaci ana cewa masjidu masjidu sunna okay ihya'u sunna to anan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a gyara zakatul fitri yadda muka taso muka ga ake yi hmm? kowa yana fitar da nashi ni dai tun tasowa na naka samu ina primary school 1980 something haka naga ake yi ana rarraba zakatun fitri kowa ya tara kawai na gidan shi ya dauka ya kai wanda zai kai tun muna firamare haka har muka kawo irin wannan lokaci to amma shin haka ake yi to mala ya kawo mana bayanai a nan shafi na 106 ya ce wa minas sunna wa minas sunna yana daga cin sunna wannan shine kusan matsalar karshe da ya kawo wajen zakatun fitiri. akwai nukta ta bakwai waqtuha to dan sama da shi kadan zakatul fitri akwai miqdaruha amman yu'addiha ar-rajul jihatu ikhrajiha sai waqtuha dan saman waqtuha yaushe ake fitarwa wa min as-sunna yana daga cikin sunna an yakuna laha man tujma'u indahu zama zakatul fitri akwai wanda ake tattara zakatul fitri a gurin shi a nan santa ne masallaci ne shi kenan mutanen guwa sai su kawo zakatun fitrin su nan ki sannan kuma sai a yi listin wanda suka cancanci a basu mana ba zai ɗauki wani lokaci mai yawa ba ke kama ce muna da wane da wane da wane da wane mutum goma ko sha biyu ko ashirin suna da bukatan abinci ko suna da bukatan tallafi to shi kenan kaga ana kawowa kawai zace akwai akai gidan malam wane ko kuma malam wane zai ibi rabin buhu daga ta ma'ana sosai amma wannan ya cire ya bawa ne to yana kuma bare sake ganin komai ba wancan shi ma an cire an bashi kwano uku bari sake ganin komai amma an tattara guri ne fa za ta fi ma'ana sosai da wannan kaga zakka mu yanda muke shi ma har yanzu ya zakkan mu take kamar kowa kawai yana fitarwa ne yadda yake so amma ka'ida ne yaya ana turo sa'i ne sa'i shi ne zai zo ya karbi zakka to sannan kuma an tattara sai a rabawa sai a rabawa fakirai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Mu'adh ibn Jabal zuwa Yaman ce ka karbi zakka kuma daga cikin dukiyoyinsu amma wattaqi da'watal maghlub a yace tukhadhu min aghniyaihim kaga tukhadhu wa turaddu ala fuqara'ihim mana za a samu kwamiti kenan ko kuma dai wanda za a ayyana masu karɓar zakka to sai mu iya sanin cewa a nan rogo kamar mutum nawa suka mallaki nisabi mutum nawa ana iya ganin cewa eh kai kamar wani muna ganin fa akwai kuɗi a wurin shi to ce ya alaji yaushe ne zakkanka take sai ga mana yaushe ne zai zakka sai a rubuta sai a sake zuwa gurin wancan shi ma haka ce a akaramaka lawo yaushe ne zakar ce ai kawai babban riga ce kawai ba ba sisi to kaga shi kenan sai a tsallake shi to ce ai to ai iya kudin kawai da yake samu ko dubu sha biyar ne a wata dubu ashirin kuma yana kafin watan ma ya ci bashi to kaga kenan shi baya ba shi a cikin layi wani kuma dan kasuwa ne ce eh to yana ganin cewa kudin da ya same shi a cikin al-muharram to sai zai fitar da zakka cikin al-muharram to kaga sai mu yi list din masu fitar da zakka a muharram masu fitar da zakka a cikin safar to sai zama kenan kudaden yana rotating tsakanin talakawa ba wai sai cikin ramadana kawai na rasa ina muka samu zakka cikin ramadana kawai alali kuma zakkan tana wajaba ne lokacin da kudin ya kai me ya kai shekara duk lokacin da ya kai shekara ko a safar ne ko al-muharram ne ko a yaushe ne ma shi ke ne ka fitar da zakka da damar ramadan shi yana nan da nashi ba sai lalle mai zakka ba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas annabi sallallahu alaihi wasallam kowa kyauta wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan ya fi kyauta to kaga mu kyautan ne sai mu yi reserving dinta ah, sai mu yi kyautan ba za a yi ta ba sai kuma a kawo mai sai a kawo zakka zakkan ita ce take makwafin mai a ah, ka fitar da zakkanka kawai cikin muharram shi ne yanzu kawai talaka za su sare da mai kyaututtuka wanda ba zaka ba ke da dama ka samu wasu masu kudin Allah shirya da ni da farko tukunna sai ka samu suna fitar da zakka ne gujin mai yawa gurin kyaututtukan da za su ba mu talaka to wannan wani wayo ne hila da wannan mu ji tsoron Allah kan wannan to da wannan kenan zakka ana karbanta ne to ita ma zakatul fitri karɓo ta ake yi akhbarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ahfaza zakata sallallahu alaihi ya bashi labari lalle kiyaye zakatu ramadan kaga kenan ko na ka wakilta da tattarawa ke wa qad kana ibn umar radiyallahu anhuma zai zama anhuma yutiha lil ladina yaqbalunaha ibn umar in an zo an yi sallama mun zo mu karbi zakatul fitri ne to yana bayarwa to suwaye masu karban domin kar wani ya ce fakirai a wa humul su ne ma'aikata to kaga muna da ma'aikata masu karɓar zakatul fitri kaman babu to kaga lalle ya kamata kamar yadda ake sa ma'aikata masu karɓar fatu yawwa fata to wannan ya fi fata fa ya fi fata muhimmanci ya fi fata muhimmanci to kamar yadda aka yi wancan na fatun kuma an ga tasirin shi to ayi wannan na zakatul fitri an gane a yi zakatun fitiri shi ma haka wannan kuma da daga can zama ne za su bada dokan da bizinin layi ta'ala abin zai fi samun shiga sosai ce dukkan unguwanni kowanne su tattara zakatun fitiri sannan kuma sai a duba sai a rabawa wanda suka cancanta to da za ka ga me za a samu bizinin layi ta'ala su masu karɓar su ne suwa wa humul ummalu allazina yansibuhumul imam li jam'iha su ne wanda za a sanya su don su karɓa wanda shugaba zai sanya su don su karɓo wa zalika qabla al-fitri bi yawmin aw yawmayn wannan ma za a fara shi tun kafin a je idi da rana ɗaya ko kwana biyu to ga an yi wannan bi iznillahi ta'ala za a tattara abinci mai dimbin yawa sannan kuma har yanzu wajen sallah ma kaga kenan wanda ba su da shi har yanzu kenan an sauƙaƙa musu domin zai fitar da shinkafa ne wani kuma zai fitar da masara amma duk da cewa bai kamata muna cin shinkafa ba sannan kuma muna fitar da me masara sai dai kuma babu shikenan tunda akwai nikakkiya dauka ka bayar babu laifi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kamar kana da sararin lalle kasance ko da kai misali da iyalinka matarka kenan ko matanka kaga ku nawa kenan ku uku manyan ya kasance ko ku hudu a iya gwargwadon kana da mata mata ɗaya kaga ku biyu ne ke to kai kokari ka fitar da shinkafa mana zai zama ma wani kasala ne sosai da kuma rowan zuci yake damun mutum wani ba zai iya fitar da zakatun fitiri da shinkafa ba daga shi sai matar shi kai ka san ana buhari ai ka san talauci kai kai da ba kuma ya iya siyo waye me ya ci amma bai iya siyo waye bayar ba kuma Allah mai girma da kuka ce lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu wanne ka fi so shinkafa ka fi so ne ko kuma garin masara ne ka fi so to ka duba ni kafin in ci tuwo ya ka samu wani lokaci to masha Allah yana ko a wata ce ko so ɗaya to tuwon ma ya ka samu to ba wai tuwon masara ba tuwon semolita yau irin wannan tuwon ne semolina irin wannan tuwon amma ba wai tuwon garin masara ko kuma a ce tuwon shinkafa to kaga shinkafan ma dai ta sake dawa ke to kaga a cikin mu wake wake fitar da zakatul fitri da wa wake fitarwa da semolina to kaga lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun to ma mutun ne yake fitarwa da masara masaran ma da ba bushe ta ba mu muka fi yawa masarar da ba a bushe ba in an zo za a bushe za ka samu kusan rabin rabin datti rabi datti ne rabi shi ne masara to irin wannan zakan kai Allah yana so kuwa kai wala tayammamul khabitha min tunfiqu to wanda ma wanda aka sirfa aka nike to kaga wanda wanda wannan to wannan kenan dai ana fara fitar da ita kafin idul fitri bi yawmin aw yawmayni wa akhraj ibn khuzaima ibn khuzaima ya fitar a sahihin shi sahih ibn khuzaima min tariq abdul warith al ayyub daga ayyub yana cewa mata kana ibn umar yu'ti sa'a yashi ibn umar yake bada sa'i ne qala idha qa'ada idan ma'aikaci yazo kaga wannan ma ayan agaji kenan zasu yi aiki sosai anan idha qa'ada al amil qultu mata kana yaq'udu to yaushe shi ma'aikacin yake zuwa yaushe yan agajin za su zo qala qabla al-fitr bi yawmin aw yawmayn to kagan da zamu wannan din insha Allah zai taimaka sosai wajen tallafa ma marayu zai tallafa ma gajiyayyu miskinai kenan zai tallafa ma wasu zaura da aka bar su da yaya kamar kaga karatun gashi an yi shi amma mutum nawa yanzu ya ji shi shine matsalar amma da zai kasance guraren tafsiranmu wannan sunna ya kasance a wannan shekarar a yi ƙoƙarin fafata ta duk guraren da ake tafsiri manya-manya tun da mutane sun fi su gane tafsiri tafsirin ramadana tafsirin ba a ramadana ba ba tafsiri ba ne to shi kenan sai a kama su a cikin ramadana a ta yi duk ranar duniya saƙonmu na yau saƙonmu na yau a fitar da fomar na saƙo duk daren duniya akwai saƙo da za a isar banda tafsirin fa akwai sako kuma da irin wannan haka zamu yawanci format din ya kamata a karantar da mu ya ya kamata a isar da sako za a yi tafsirin kamar minti arba'in to kuma sai sakonmu na ranar farko sakonmu na rana ta biyu sako ta rana ta uku yana a yi listin wa'in sunnoni da muka mance da su kamar sunnoni kamar bakwai. to kaga na yau ya bambanta da na gobe na jibi ya bambanta da wannan to sai zama irin wannan sunnonin za mu sa shi ne kamar tun daga farko a fara jaddada mutane a goma farko an samu yanzu kwanaki goma na biyu goma na ƙarshe to yana ga insha Allah sunnan za ta isa to amma sai dai ka duba mutum nawa zai iya gamsuwa da wannan sunnan ce to ai shi shi ya riga ya saba yana kaiwa da rabi wani kuma ce yana kaiwa magama wani kuma sai ya ƙara sa gumau hudun ba daga nawa ya ɗauki zakatul fitiri ya kai gumau to kaga ya goma ke to irin wannan duka mu dace da sunnan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine asali to sannan kuma kai kokari ka fitar da ita kafin a je ayi sallah to adda qabla khurujin nas ila salati al-eid ana fitar da ita kafin mutane su yi sallah wala yajuzu ta'khiruha an as-salah bai halatta baka jinkirta bayan sallah ka ce sai bayan an fito a sallah zaka dauka ka bayar aw taqdimiha ko kuma ka gabatar da ita tun ana ashirin ga wata illa bi yawmin aw yawmayn sai dai rana ɗaya ko rana biyu 28 29 babu ne. lima warada min fi ibn umar radiyallahu anhuma ala qa'idati rawi alhadith adra bi ma'na riwayati shi wanda ya riwayan hadisi ya fi sanin me rawaito to ya fi mu sanin me rawaito na zakatul fitri da wannan yana fitarwa kafin ramadan da kwana ɗaya ko kwana biyu to fa in ta'akhkharat an salah in mutum sai da bayan da aka dawo daga sallah ya ce zai fitar da zakatul fitri ka sadaqatun min as-sadaqat ta zama sadaka daga cikin sadakoki kamar yanzu ne kai ka dauki abinci ka ba za a baka ladan kaciyar amma a baka ladan zakatul fitri ba li hadith ibn abbas radiyallahu ma man addaha qabla as-salati fa hiya zakatul maqbula hmm. in ka bayar da ita kafin sallah zakka ce karbabiya wa man addaha da sala in ka bayar bayan sallah fa sadakatun sadaqatun min ta zama sadaka daga cikin sadakoki hikiman zakatul Fitiri shine faradaha ash-shari'ul hakim tathiran lis-sa'imin Ki kasance ya sarkake su masu azumi min al wasanni na banza da suka yi warrafat ko batsa sannan hikiman kuma shine hada zuwa ko lil masaki ya zama ciyarwa ga miskinai yana da jiga jigajigan hikimomi na zakatul To tughnihim fi dhalika al-yawm al-aghar wanda zai wadatar da su a wannan rana mai haske a ce mutum ya samu abincin da zai ci tunda yawanci ba hada-hadan fita kasuwanni to mana murnar ranar shi ma ya kasance ya shafe shi wannan kaga Allah sarki talaka wani kafin ya ci naman kaza daga sallah sai sallah kai ba ma wannan ba ma irin abubuwan sha din nan irin su fanta su merinda su suwef su menene wani wallahi daga shekara sai shekara irin wadannan lokacin ne don ya sha shi kenan kuma bare sake sha ba sai in Allah ya sake giyoyo da shekara kuma yana ba a gidan shi ba yana a gidan wani to kaga dai akwai matsatsi sosai ke Allah mai gima da kuka yarwata mana Allah mai gima da kuka yadatar da mu fi jin lafiya wannan kenan za mu dakata da sati mai zuwa bi idrillahi ta'ala muna cikin Ramadan zai zama karatu a cikin ramadan babu shi kenan sai dai tafasir da kuma wasu muhadara din akwai kenan zuwa bayan ramadan insha Allah Allah ya sa mana rayi za mu ci gaba da yadda muka tsaya can halul masail Allah mai gima da kuka datar da mu fi dunil akhirah Allah mai gima da kuka ba mu tawfiki sannan kada manta da ganin wata addu'an ganin wata inda ya ce an ga wata to addu'an tana da muhimmanci matuƙa in ma baka iya baka duba hisul muslim addu'a ta 175 za ka samu addu'a Allahu akbar Allahumma hillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wat tawfiqi lima tuhibbu rabbuna wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah kana roƙon Allah mai gima da kuka dace da mu fi dunya akhirah اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك shitin ma ta huru bihi bai na nawai na masu yi kuma ta cika ma tuballe guda bihi jannatan wamin al-yaqini ma ta hawi mu bihi alaina masaibat duniya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahaytana wa ja'alhu waritha minna waj'al tharana ala man zalamana wa sunna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا همنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت